sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na a sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Asabar uku ga watan Satumba shekarar 2022. A babin rahotanni za a ji cewa masana tattalin arziki da masu ruwa da tsaki a Najeriya na ci gaba da tafkan muhawara kan cire tallafin kuɗin man fetur. Kamar kowane daren ranar Asabar, yau ma muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku da Ibrahim ka almasi garba ke gabatarwa da kuma labaran wasanni. To amma kafin nan ga Murtala Faruku yi na da labaran duniya. jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. Yau Asabar ne a hukumance aka ayyana tsohon yariman Wales a zaman sabon sarkin Birtaniya a fadar St. James da ke birnin London. Yarima Charles ya kasance sabon sarki biyu bayan rasuwar mahaifiyarsa Sarauniya Elizabeth ta biyu a ranar Alhamis. Za a kira shi da Sarki Charles na uku. Taron na majalisar naɗa sarki na yau Asabar. ya ƙunshi tabbatar da cikakken ikon sarkin a hukumance kuma shine na farko da aka nuna a gidan talabijin a jiya juma'a charles ya girmama marigayiya mahaifiyarsa inda ya kira ta da mahaifiya abin ƙauna a jawabinsa na farko a matsayin shugaban ƙasa charles wanda yake da shekaru 73 a duniya kuma mafi yawan shekaru da ya hau karagar mulkin ya ce zai yi aiki tare da biyayya da girmamawa da kuma ƙauna kamar yadda mahaifiyarsa ta yi na tsawon fiye da shekaru 70 kafin rasuwarta a ranar alhamis tana da shekaru 96 a yau ina sabunta muku alkawarin yin aiki tsawon rayuwata in ji charles a jiya juma'a a wani jawabin zaman makoki da ya yi ta gidan talabijin daga fadar buckingham ya ce mutuwar sarauniya elizabeth ta haifar da wani babban rashi maras misaltuwa kana kuma ya yi girmamawa ga mahaifiyar tashi ukraine ta yi ikirarin samun nasarori a farmakin ramuwar gayya da take kaiwa dakarun rasha a jiya juma'a a yayin da kantoman riko na rasha a yankin gabashin kharkiv ya bayyana cewa kiev ta sami nasara shugaban ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a jiya juma'a a jawabin da yake yi a kowane dare cewa sojojin ukraine sun sake karbe iko a matsugunan jama'a fiye da talatin a yankin na kharkiv zelensky ya ce sannu a hankali muna karbe ikon wurare matsugunan jama'a muna mayar da tutocin ukraine muna kuma kare jama'ar mu tunda sanyin safiyar ne gidan talabijin na rasha ya yada wata hira da kantoman rasha a kharkiv vitali hanchev wanda ya ce lamarin ya yi kamari a halin yanzu tabbacin cewa akwai matsala a tsaronmu yana zama wata nasara ga sojojin ukraine nasarar da ukraine ta samu a kusa da kharkiv ita ce mafi sauri da bangarorin biyu suka bayyana tsawon watanni kuma shine sauyi mafi girma da aka samu a yakin tun sa'ad da dakarun rasha suka daina kai hare-hare masu muni a kan kif babban birnin kasar a watan maris gwamnan jihar new york ta amurka kathy hokul a jiya juma'a ta ce a jihar tana ƙara azama a ƙoƙarin yaki da cutar shan inna a yayin da aka sake samun cutar mai barazana ga rayuwa a magudanar ruwa a wata gunduma da ke birnin new york jami'an kiwon lafiya sun soma binciken alamomin cutar a magudanar ruwa bayan gano cutar ta farko a amurka a cikin kusan shekaru goma a watan yuli a cikin gundumar rockland wadda ke arewacin birnin cutar ta baya bayan nan da aka gano tana cikin samfurin ruwan da aka ɗebo a watan da ya gabata a gundumar nassau a gabashin birnin jami'an kiwon lafiya sun ce an danganta samfurin da cutar ta shan ina da aka gano daga rockland aka kuma samar da ƙarin shaidar yaduwar cutar zuwa wasu al'ummomi. a can baya an sami gano cutar ta shan inna a magudanan ruwa a birnin new york da wasu gundumomi uku da ke arewacinta wato rockland da orange da kuma sullivan gwamna hukul ta ayyana dokar ta ɓaci da ta baiwa ma'aikatan ceton gaggawa da ungunzomomi da kuma masana magunguna damar ba da rigakafin cutar shan inna kana kuma ta baiwa likitoci damar ba da umarnin yin rigakafin za a yi amfani da bayanan rigakafin da aka tattara domin fuskantar kokarin alluran rigakafi a wuraren da aka fi bukatar su labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc ma'aikatar shari'a ta amurka da lauyoyin bangaren tsohon shugaban kasa donald trump sun gabatar da jerin sunayen waɗanda za a zaɓi ɗaya wanda zai yi aiki a matsayin ƙwararre na musamman da zai yi bita da nazarin kayayyakin da aka kwato daga gidan trump na florida a yarin masana shari'a daga bangarorin biyu sun ba da sunayen waɗanda za su iya cancanta da aikin a daren jiya juma'a ƙwararre na musamman dai shine lauya mai zaman kansa da kotu za ta naɗa domin nazarin takardun bayanai na shari'u masu muhimmanci a lokacin binciken gidan trump na mara lago da ke florida a watan agusta jami'an fbi sun ɗauki takardun bayanai da wasu kayayyaki kusan dubu goma sha uku daga cikin takardun bayanan akwai fiye da ɗari ɗaya da aka ayyana a zaman na sirri alkalin yanki na amurka aileen cannon ya ba da umarnin naɗa kwararre na musamman a ranar litinin inda ya amsa bukatar lauyoyin trump alkalin ya kuma haramtawa masu gabatar da ƙara duba takardun na bayanan sirri yayin da aka yi nazari mai zaman kansa to amma kuma ya ce jami'an binciken amurka za su iya ci gaba da amfani da bayanan takardun da aka kwace domin kiyasin tsaron ƙasa. Kotun kolin India jiya Juma'a ta bada umarnin bada belin Siddiq Kafan wani dan jarida da aka daure a kurkuku fiye da tsawon watanni ashirin da uku saboda ya nemi ganawa da iyalan yarinyar Dalit da aka yi zargin wasu mutane 'yan Hindu sun yi mata fyaɗe a jihar Uttar Pradesh da ke arewacin ƙasar. Bayan da aka cinna wa yarinyar wuta ta kuma mutu, gwamnatin jihar ta gaggauta kona gawarta lamarin da ya tada hargitsi a faɗin ƙasar. a yayin da kafan wani dan jarida musulmi da ke zaune a new delhi yake kan hanyarsa ta zuwa garin hatras inda ake zargin an yi fyaɗen a watan oktoban shekara ta 2020 an kama shi kuma aka tuhume shi a ƙarƙashin dokar ayyukan da suka saba doka ta shekarar 1967 wata doka mai tsauri ta yaƙi da ta'addanci a cikin takardar tuhumar 'yan sanda sun ce kafan yana bada rahotanni ne kawai domin tunzura musulmai wadda ɓoyayyar aƙida ce ta sananniyar ƙungiyar adawa ta siyasa ta musulmai. 'Yan sanda sun kara da cewa ƙungiyar na da hannu a ayyukan da suka danganci ta'addanci kuma kafan yana cikin ƙungiyar. Wasu cibiyoyi da ƙungiyoyin kare haƙƙin 'yan jarida sun yi Allah wadda da kama kafan, kada kuma suka nemi a sake shi ba tare da jinkiri ba. Murtala Faruku sanyin na aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake shiga babin rahotanni. Kwamfin tarayyar Najeriya ta yi hasashen cewa idan an ci gaba da biyan tallafi a kan man fetur. to za a kashe kusan naira tiriliyan 6.7 a kasafin kudin shekarar 2023 wani abu da masana tattalin arziki da masu ruwa da tsaki ke tafka muhawara akan ko a cire tallafin ko a bari ko menene hujjarsu wakilin murya amurka madina dauda ta duba mana wannan batu Ga rahoton da ta aiko mana. Gwamnati ta bayyana haka ne a wani daftarin tsarin kasafin ta na shekara 2023 zuwa 2025 wanda ma'aikatar kuɗi da tsare-tsare ta fitar. A daftarin gwamnati ta ba da shawarwari guda biyu. Na farko shine ci gaba da biyan tallafin man fetur, sannan na biyu kuma ya nuna cewa hakan zai yiwu ne idan an samu kuɗin shiga har na naira tiriliyan goma. To yaya kwararre a harkar tattalin arziki Shu'aibu Idris Mikati ke kallon wannan al'amarin? Asali ma wai mai talakan najeriya ke samu daga gwamnati idan aka ce ba a ba da wannan rangwamen ba makarantu dai na gwamnati ba kyau suke da shi ba yawanci dole sai mutane sun kai 'ya'yansu makarantun kuɗi asibitoci sai dai ka je ga likita babu magani kai ga sunan dai ababe da yawa na yau da kullum ko ruwan shan nan za ki ga cewa jihohi da ƙananan hukumomi sun kasa ba da ruwan sha kowane talaka kowane mai kuɗi sai an yi mashi rijiyar burtsatse ko ya yi rijiya sannan zai sha babu tsaro tsaro saboda ko ta ko ina jama'a suna ganin cewa ta ina ne suke dan samun dan dama-dama daga jikin gwamnati in ba ta wajen rangwamen man fetur din nan ba shi yasa ake ta samun cece kuce akan kada gwamnati ta cire wannan rangwame na man fetur Ganin cewa ana sa ran tallafin man fetur zai laƙuma naira triliyan hudu a wannan shekara da muke ciki kuma ga hasashen ƙari zuwa naira triliyan shida da digo bakwai wanda ya sa majalisar wakilai ɗaukar matakin bincike akan yadda za a magance yawan kwangaba baya da ake ta yi akan batun tallafin tun daga shekara dubu biyu da goma sha uku zuwa yau in ji shugaban kwamitin binciken ibrahim almustapha aliyu. an bi dokokin da ya kamata a kai a cimma ta wace hanya an ka same su yaya aka kai ga wani wannan yawan kuɗin sannan ya za a daidaita a gyara idan za a ci gaba in kuma menene mahimmancin wannan sosijin da ake magana wannan shi dalilin da yasa ita majalisa ta kafa wannan kwamiti domin ya je bincika a ga dai an gyara hanyar wannan tallafin man yan akwai wasu abubuwa da ba daidai ba a sanar da su kuma a ɗauki mataki a gyara su sannan kuma ya hito da hanyoyi da kuma shawarwari na ko a ci gaba da kashe wannan kuɗin ko kuma a dakata. sai dai wannan bincike bai yi wa abubakar aliyu umar mai nazari a al'amuran yau da kullun daɗi ba inda ya suka da kakkausar murya cewa ai mun san su ba tun yau ba tun daga 98 zuwa hazil yau duk gwamnatin da ta zo akan ana bincike ne to kuma ba wani abu bane tallafin man fetur da ake cewa za a bincika ai za a kira waɗanda abin ya shafa ne wanda suke da ruwa da tsaki saboda su zago ta bayan fage su ba su abin kashewa wannan ba wani sabon abu bane amma bincike in kaga suna yi suna yi ne don ra'ayin kansu ba wai don talakan Najeriya ba don ya san me ake ciki me aka yi nawa aka kashe ya kuma aka yi da kuɗin. menene shawara akan batun da tallafin abubakar mai ganda ɗakin gari shine mataimakin shugaban kungiyar dillalan man fetur ta ƙasa ya yi tsokaci yana cewa to mu dai ko da yau shawarin da muke ba su kamin su cire wannan tallafi yana da kyau a iska cewa an gina matatan mai a cikin mu ta najeriya kamin a cire wannan tallafi domin bai yiwuwa ka ce ka cire tallafi akan abin da baka da shi saboda haka idan ka cire tallafi akan abinda da ba da shi to ko shakka babu al'umma za su haɗa cikin damuwa. A watan Janairun bana ne dai gwamnati ta dakatar da shirin cire tallafin bayan da ƙungiyoyin ƙwadago suka yi barazanar fara zanga-zanga. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar nan da aka fara ji mai cewa, Assalamu alaikum VOA Hausa, don Allah ku samo mana ansar wannan tambayar wai shin guguwa da take tasowa ta ratsa wasu ƙasashenmu na duniya daga ina take tasowa ne menene dalilin da ya sa take tasowa ina kuma za ta je ko tana da alaƙa da wannan ƙaramar iska da muke shaƙa masu tambayar haɗin gwiwa alhaji kari bage bajoga da kawo mai ruwa bajoga jihar Gombo najeriya to idan masu tambayar da ma masu sauraron mu na tare da mu Ga kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar da wakilinmu a Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samo daga farfesan ilimin yanayi Abubakar Sadiq Umar na jami'ar modubu Adama da ke Yola jihar Adamawa Najeriya wanda zai koma baya can ya ɗora daga inda yake cewa. Shi iska mai zafi zai so ya yi tafiya ne wurin iskan da yake da sanyi wuraren da suke da sanyi kenan sannan wuraren da suke da sanyi kasancewa iskansu kuma yana da sanyi so shi ma zai so ya yi tafiya ne inda akwai zafi sanadiyar yin haka ne a cikin ikon ubangiji allah shi ya yasa akan samu sanyi wani lokata a wuraren da yake da zafi sannan wuraren da suke da sanyi sukan samu zafi wani lokaci a wuraren nasu allah ya yi aikinsa ne haka saboda don a samu ya dan daidaita yanayi na wurare inda ba haka ba sai ya kasance wuraren da suke da zafi za su ci gaba da shan zafinsu ba tare da suka samu sanyi a wasu lokuta ba haka kuma wuraren da suke da sanyi sai su ci gaba da samun sanyinsu ba tare da sun samu zafi a wasu lokuta ba amma yanayin wannan tafiyan iskan nan wayannan iska ina shine yake kawo waɗansu canjin yanayi a lokuta-lokuta to idan wayannan iskan suka haɗu iska mai zafi da kuma iska mai sanyi suka haɗu zai zamanto kamar yaki ne a tsakaninsu su wannan wurin dagan da suka haɗu ɗin yaki mai karfi zai faru a wuri abin da zai kasance wani iska ne zai tafi sama ya dangana ga iskan da yake da karfi kuma a kullum iska mai sanyi shi yake da nauyi a kan iskan da yake da zafi wanda bashi da nauyi sabida haka idan suka haɗu iska mai sanyi nan sai ya sa iska mai zafi ya tashi sama idan ya tashi sama kuma tafiya zai yi ya dangana ga karfi wannan iska ɗin ne eh, nisan tafiyan da zai yi da kuma saurin tafiyan da zai yi a cikin lokaci ko sa'a ɗaya sabida haka asalin guguwa tana faruwa a wuraren da yake da zafi misali kamar mu na najeriya wanda muka gani a lokuta lokuta da kuma wasu sashi abin afirka ana iya samun iskan guguwa ta taso idan lokacin da iskan da ya zo daga wuraren mai sanyi suka hadu da wannan iskan namu mai zafi sai ya sa iskan namu mai zafi ya tashi sama misali kamar wajajen north america eh, eh california eh, wato arewaci america kenan da kuma wurare kamar eh, mexico kudancin america su ma sukan samu iska mai zafi na kadawa a wurinsu wanda a lokuta idan iska mai sanyi ya taso daga europe misali daga canada da masu rawaran wurare da suke europe suka kada ta wajajen wannan area da na ambato su dinnan to idan suka je suka hadu a wurin su ma suna iya su haddasa guguwa to guguwa dai yana faruwa a wurare daban-daban a bayan kasa a duniya so idan wannan iskan ta tashi tana tafiya mai nisa mafi yawa kamar yadda na faɗa daga fari za ta yi tafiya ne wuraren da yake da sanyi domin me can ne ake da bukatar wannan iska mai zafi din so idan ya yi tafiya zai kasance tafiyan zai dangana ga karfin iska din amma ba lalle idan ya je wa'ansu wurare kamar su europe da su north america ya kasancewa da suna guguwa ba yana iya ya koma wani suna iska daban misali idan ya ketare ya shiga wuraren da yake da sanyi eh, zai kasance eh, abin da ake ce da shi hurricane wanda shi ma yana ɗaya daga cikin yanayin iska na guguwa wanda yake haddasa asarar rayuka sosai haka ma idan ya tafiya ta bangare wuraren su pacific ocean su atlantic ocean eh, wuraren su india da su asia idan suka tafi wajen bangaren can su kuma sukan koma wani iska daban wanda ake ce da shi typhoon to ka gani an fara ta da guguwa amma idan ta crossing waɗansu sassan duniya sukan canja suna ba guguwan da amma kusan tafiya ɗaya suke saboda su ma irin iska ne wanda yake saurin tafiya kuma yana haddasa asarar rayuka mukan sha labaru akan yanayin asaran da hurricane yake kasancewa yana, kawo a. wasu sassa na kasashen eh, turawa da kuma amerika haka kuma wannan iska typhoon din shi ma yana haddasa asarar rayuka sosai da dukiyoyi a wuraren su sri lanka indonesia da ma eh, eh, wurare da yawa a asia so bai kasance kawai sai a wajajen afirka ko kuwa a najeriya shine guguwa ya take ba to shine abin da yake faruwa iska ba zai tashi ya yi tafiya ba sai ya kasance yana da bambancin yanayin iska din akwai mai zafi akwai mai sanyi idan suka haɗu sukan sukan haddasa wani yanayi daban wanda zai sa iska din ya yi tafiya sai kuma eh, guguwa din me yasa shi ya eh, yakan tashi zuwa sama maimako ya tafiya a kasa a kan kasa bayan doron kasa sai ya tashi sama saboda kamar yadda na faɗa idan iska mai sanyi da iska mai zafi suka haɗu to yaki ne sosai a tsakaninsu ala misali idan ana yaki irin an ja daga ana yaki to karfin yakin nan yana wurin da aka fara haduwa daga bangare duka biyu ya fi inda yake can baya-baya a kowane bangare wurin da yakin ya fara haduwa ya fi karfi to haka wannan iskan kuma wurin da iskan nan suka fara haduwa wato ana ce da shi front wannan wurin iskan ya fi karfi to shi za ka gan iskan sai ya tashi sama guguwa yana kadawa yadda ake kiransa da suna wiling wing iska ne mai juyawa yana kadawa yana tafiya yana tafiya sama yana dada yaduwa yana dada fadi in ka duba hoton eh, guguwa za ka gan daga kasa yana nan siriri in ya haura sama sai ya yadu saboda a sama din sararin samaniya babu abin da zai tare shi so zai fi yin karfi a sama zai fi yaduwa ya budu sosai da aka kwatanta shi da kasa inda ya fara tasowa din saboda akwai wasu abubuwan da zai dan tare karfinsa ya rage masa karfi da kuma buduwa a kasa ne to shine abin da yake haddasa haka sai kuma eh, tambayarsa na biyu cewa ina za shi to na riga na fada zai tafiya ne wuraren da yake da sanyin yanayi to tafiyansa zuwa wayannan wurare ya dangana ga karfinsa saboda iska ne wanda yake tafiya eh, daga kilomita hamsin zuwa har wajen kilomita ɗari uku da hamsin a sa'a ɗaya so idan ba wani abu ne ya faru a hanya wanda ya sha karfin eh, wannan iskan ba to iskan nan yana iya ya tafiya mai nisa a cikin lokuta kaɗan ko a cikin kwanaki kaɗan so amma idan ya iso wa'ansu sassa ba zai ci gaba da kasance da suna guguwa ba zai canza suna kamar yadda na ce iya ya iso wuraren da yake da sanyi to ba zai ci gaba a matsayinsa na guguwa ba zai koma wani iska wanda ake ce da shi hurricanes amma kusan misali gida ɗaya suke tafiyan su ɗaya suke to shin wannan iska din yana da alaka da wannan iskan da muke shaka ko kuwa a'a e babu alaka a tsakanin wannan iska guguwa da kuma iskan da muke sheka saboda iskan da muke seka wato mai suna oxygen shi iska ne wanda yake yana sama misali kamar eh, ainihin yanayinsa daga sama yake farowa sai a soko ta kasa daga atmosphere kenan sai a sauko mana a kasa mu yi amfani da shi so wannan iskan guguwan kuma daga kasa take tasowa ta tafi sama idan ya je ya haɗu da wannan iskan oxygen din a wannan atmosphere din nan sai ya gurbata wannan iskan atmosphere mm, iskan oxygen din nan sai ya dawo mana a matsayin gurbataccen iska in muna shaka ma muna wahala numfashi da shi saboda haka babu alaka a tsakanin su amma yana iya kawo abin da turanci na faɗa effect yana iya kawo sanadi wanda zai gurbata mana wannan iska kuma mu ci mu sha abin mu ji illansa a jikin mu idan muka shaka lokacin da guguwa yake tafiya batun maganan <clears throat> wannan yanayin iska ba zai tafiya ba sai ya kasance eh, two different surfaces wato yanayi mai sanyi da yanayin mai zafi sai sun haɗu kan ya tafi wannan ilimi ilimi ne da a gurin mutanenmu a nan bangaren eh, eh, afirka kuma najeriya don kasancewa a lokacin da muke tasowa a yara mukan gani mata idan suka je suna eh, shika ko dawa ko wani hatsin da aka girbe aka buga wani lokuta iskan yakan tsaya idan iska ya tsaya ya nuna iska din yanayi ɗaya ne so ba zai tafiya ba ko ya kasance iska ne sanyi kawai ko kuwa ya kasance iska ne mai zafi kawai so sai ya kasance iska ya tsaya cak kowanne daga cikin cikinsu in ya faru iska zai tsaya amma kamin ya yi tafiya sai ya kasance akwai bambanci a cikin wannan iska a wannan wurare dinnan so a lokacin da mata sukan sheka wannan dawa ko amfanin gona iska yakan tsaya musu ba za su ci gaba da shikan da suke ba so a nasu sani a wancan lokacin wanda ilimi ne na kimiyya a yanzu din shine sai su saka wani bangare daga cikin dazuzzukan da yake kusa da su ko ciyawan da yake kusa da su sai su sa mata wuta idan aka sa wuta amma a wurin su din iskan mai zafi ne to saka wuta din zai kara zafi na wannan iska din wanda ya zamanto ya yi bambam da wanda ya suke a ciki a lokacin da iska ya tsaye musu dinnan in kuma iska din ne dama mai sanyi ne to dama abin da ake bukata ne a kara samun iska mai zafi to a lokacin da suka saka wannan daji suka ko ciyawa akan abin da sai ga iska yana kadawa sai su ci gaba da yin shi kansu so a anan wannan ilimi ne wanda da daidai a gurin mu eh, sai dai eh, eh, daga baya ilimin kimiyya ya zo ya kara faɗaɗa shi da kuma yanayin da yake faruwa kamar yadda na ba da misalinsa a baya. to shine abin da ke faruwa da guguwa kenan to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin farfesa abubakar sadiq umar na jami'ar modubu adama da ke yola jihar adamawa najeriya da wakilin ashiyar adamawa muhammad salisu lado da wanda ya bayar da umarni daniel brown da kuma injiniyan mu na yanzu Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam. Yanzu kuma ga Murtala Faruku Sanyin na zai sake shigowa da shiri na gaba. Wasanni a takaice. An ɗage fafata dukkanin wasannin ƙwallon kafa na lig-lig na wannan mako a rufaɗin Birtaniya. domin zaman makoki da karramawa ga marigayiya sarauniya elizabeth ta biyu wadda ta rasu a ranar alhamis an tsara buga wasanni shida na gasar premier a yau asabar da kuma na gasar championship goma sha ɗaya gazalika da wasu wasannin gasannin league na wales da scotland to amma kuma daga baya hukumomi suka ba da sanarwar dagewa ko baya ga kwallon kafa ma haka ma an dage wasu wasanni da suka hada da sukuwar dawaki da kwallon cricket waɗanda aka tsara bugawa a jiya juma'a da yau asabar hukumar ƙwallon ƙafar ingila ta fa ta ce marigayiya sarauniya ta cancanci wannan girmamawa la'akari da ɗimbin gudunmuwar da ta bayar wajen ci gaban lamuran wasanni musamman kwallon ƙafa a matsayinta na uwa ga hukumar to sai dai kuma wasu da dama ba su yi na'am da matakin ɗage buga wasannin ba suna masu bayyana ra'ayin cewa buga wasannin zai baiwa ɗimbin makallata da masoya damar girmamawa ga marigayiya sarauniyar. Sarauniya Elizabeth ta biyu ta rasu ne a ranar Alhamis tana da shekaru 96 a duniya bayan kwashe tsawon shekaru fiye da saba'in kan karagar mulki. Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Real Madrid ta ƙasar Spain na shirin tsawaita kwanta ragin mai horar da 'yan wasan ƙungiyar Carlo Ancelotti yayin da kuma take neman amincewar kocin da ya ci gaba da aikin nasa har bayan ƙarewar kwanta raginsa. ragin na ancelotti zai kare ne a bazarar shekara ta 2024 inda kuma tsohon kocin na chelsea yake fatan yin murabus daga aikin horarwa ya jagoranci kungiyar ta real madrid ta lashe gasar la liga a kakar wasanni da ta gabata da kuma gasar zakarun turai karo na goma sha hudu a baya-bayan nan dai ancelotti mai shekaru 63 ya bayyana aniyarsa ta yin murabus daga aikin horarwa da zarar ragin kwanta-ragin sa a real madrid ya kai ƙarshe. to sai dai kuma wasu rahotanni na bayyana cewa da alama dai kungiyar ta real madrid tana gamsuwa da jin daɗi da aikin kocin ɗan ƙasar italiya lamarin da ya sa suke roƙon ya tsawaita ragin nasa murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice wato Hafiz a takaice yau Asabar ne a hukumance aka ayyana tsohon Yariman Wales a zaman sabon sarkin Birtaniya a fadar St James da ke birnin London. Yarima Charles ya kasance sabon sarki biyu bayan rasuwar mahaifiyarsa Saroniya Elizabeth ta biyu a ranar Alhamis za a kuma kira shi da Sarki Charles na uku. ukraine ta yi ikirarin samun nasarori a farmakin ramuwar gayya da take kaiwa dakarun rasha a jiya juma'a a yayin da kanto riko na rasha a yankin gabashin kharkiv ya bayyana cewa kiev din ta sami nasara shugaban ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a jiya juma'a a jawabin da yake yi a kowane dare cewa sojojin ukraine sun sake karbe iko matsugunan jama'a fiye da talatin a yankin na kharkiv Gwamnan jihar New York ta Amurka Kathy Hochul a jiya Juma'a ta ce jihar tana ƙara azama a ƙoƙarin yaƙi da cutar shan inna yayin da aka sake samun cutar mai barazana ga rayuwa a magudanar ruwa a wata gunduma da ke cikin birnin New York. Jami'an kiwon lafiya sun soma binciken alamomin cutar a magudanar ruwa bayan gano cutar ta farko a Amurka a cikin shekaru kusan goma a watan Yuli a cikin gundumar Rockland wadda ke arewacin birnin. ma'aikatar shari'a ta amurka da lauyoyin bangaren tsohon shugaban kasa donald trump sun gabatar da jerin sunayen waɗanda za a zaɓi ɗaya da zai yi aiki a matsayin ƙwararre na musamman da zai yi bita da nazarin kayayyakin da aka kwato daga gidan trump na florida a yarin masana shari'a daga bangarorin biyu sun ba da sunayen waɗanda za su iya cancanta da aikin a daren jiya juma'a kotun kolin india jiya juma'a ta ba da umarnin ba da belin siddiq kafan wani dan jarida da aka daure a kurkuku fiye da tsawon watanni 23 saboda ya nemi ganawa da iyalan yarinyar dalit da aka yi zargin wasu mutane 'yan hindu sun yi mata fyaɗe a jihar uttar pradesh da ke arewacin ƙasar bayan da aka cinna wa yarinyar wuta ta kuma mutu gwamnatin jihar ta gaggauta kona gawarta lamarin da ya tada hargitsi a fadin kasar. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a je mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin da Solomon Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.